Luka Sura biyar Kiran almajirai na farko Wata rana Yesu yana tsaye a bakin tafkin Genesaret, mutane kuma suna ta matsawa kewaye da shi, domin su ji maganar Allah, sai ya hangi jiragen ruwa biyu a bakin tafkin, waɗanda masu kamun kifi suka bare suna wankin abin kamun kifinsu, sai ya shiga ɗaya jirgin ruwan da yake na Siman, ya kuma roƙe shi ya tura shi kaɗan daga gaci, sai ya zauna a jirgin ruwan, ya koyar da mutane daga ciki, da ya gama magana, sai ya ce wa Siman, Ka tuƙa jirgin zuwa inda akwai zurfi, ka saukar da abin kamun kifinka, ka kama kifi. Siman ya amsa ya ce, Ranka yă daɗe, duk dare mun yi ta fama ba mu kama kome ba, amma tun da ka ce haka, zan saki abin kamun kifin, da suka yi haka, sai suka kama kifi da yawa, har abin kamun kifinsu suka fara tsintsinkewa, sai suka kira abokansu a ɗaya jirgin, su zo su taimake su, suka kuwa zo. suka cika jiragen biyu da kifi cif, har jiragen suka fara nutsewa. Da Siman Bitrus ya ga wannan, sai ya fāɗi a gaban Yesu ya ce, Rabu da ni, Ubangiji, ni mai zunubi ne, gama mamaki ya kama shi da abokansa duka, saboda yawan kifin da suka kama. Yaƙub da Yohana ’ya'yan Zabadi, abokan aikin Siman su ma suka yi mamaki, sai Yesu ya ce wa Siman, Kada ka ji tsoro, daga yanzu za ka daga kama mutane ne, sai suka jawo jiragen ruwansu zuwa gaci, suka bar komai da komai suka bi shi, warkar da kuturu. yayin ya Yesu yake ɗaya daga cikin garuruwan nan, sai ga wani mutum wanda kuturta ta ci ƙarfinsa. Da ganin Yesu, sai ya fāɗi da fuskarsa a ƙasa, ya roƙe shi ya ce, Ubangiji, in ka yarda, kana iya ka tsabtace ni. Yesu ya miƙa hannunsa, ya taɓa mutumin ya ce, Na yarda, ka zama da tsabta. Nan da nan sai kuturtar ta rabu da shi, sai Yesu ya umarce shi ya ce, Kada ka gaya wa kowa. amma ka tafi ka nuna kanka ga firist, ka kuma miƙa hadayu da Musa ya umarta, saboda tsarkakewarka ta zama shaida a gare su, duk da haka labarinsa ya ƙara bazuwa sosai, har taron mutane suka dinga zuwa don jinsa, da kuma neman warkarwa daga cututtukansu, amma Yesu sau da yawa yakan keɓe kansa. zuwa wuraren da ba kowa, ya yi addu'a. Yesu ya warkar da shanyayye Wata rana da yake cikin koyarwa, waɗansu Farisiyawa da malaman dokoki waɗanda suka zo daga kowane ƙauye a Galili, Yahudiya da Urushalima kuwa suna zaune, ikon Ubangiji yana nan don yă warkar da masu ciwo, sai ga waɗansu mutane suka kawo wani shanyayye a kan tabarma, suka yi ƙoƙari su shigar da shi cikin gidan, domin su kwantar da shi a gaban Yesu, da suka ga babu hanyar da za su bi saboda taron, sai suka haura rufin, suka saukar da shi a kan tabarmarsa ta bakin ramin da suka huda a rufin, suka ajiye shi a tsakiyar taron, a gaban Yesu, da Yesu ya ga bangaskiyarsu, sai ya ce, Saurayi, an gafarta maka zunubanka. Farisiyawa da malaman dokoki suka fara yin tunani a zukatansu, Wane ne wannan mutum da yake saɓo haka? Wa zai iya gafarta zunubai in ba Allah kaɗai ba? Yesu ya san abin da suke tunani. sai ya yi tambaya ya ce, Don me kuke tunanin waɗannan abubuwa a zukatanku? Wanne ya fi sauƙi, a ce, An gafarta maka zunubanka, ko kuma a ce, Tashi ka yi tafiya? Amma domin ku san cewa Ɗan Mutum yana da iko a duniya ya gafarta zunubi, sai ya cewa shanyayyen, Na ce maka, Tashi, ɗauki tabarmarka ka tafi gida. Nan da nan ya tashi tsaye a gabansu, ya ɗauki tabarmar da yake kwance a kai, ya tafi gida, yana yabon Allah, kowa ya yi mamaki ya kuma yabi Allah, suka cika da tsoro, suna cewa, Mun ga abubuwan ban mamaki yau. Kiran Lawi Bayan wannan, sai Yesu ya fita, ya ga wani mai karɓar haraji. mai suna Lawi yana zaune a wurin da ake karɓar haraji, Yesu ya ce masa, Bi ni, sai Lawi ya tashi, ya bar komai da komai ya bi shi, sai Lawi ya shirya wa Yesu wani babban liyafa a gidansa, wani babban taron na masu karɓar haraji, tare da waɗansu suna cin abinci tare da su, amma Farisiyawa da malaman dokokin da suke a ƙungiyarsu suka yi wa almajiransa gunaguni, suna cewa, Don me kuke ci, kuke sha tare da masu karɓar haraji da masu zunubi? Yesu ya amsa musu ya ce, Ai, masu lafiya ba sa bukatar likita, sai dai marasa lafiya, ban zo don in kira masu adalci ba, sai dai masu zunubi zuwa ga tuba. An tuhumi Yesu a kan azumi. Suka ce masa, Almajiran Yohanna sukan yi azumi da addu'a, haka ma almajiran Farisiyawa, amma naka sai ci da sha. Yesu ya amsa ya ce, Za ku iya sa abokan ango yin azumi yayin da yake tare da su? Amma lokaci yana zuwa da za a ɗauke ango daga gare su, a waɗancan kwanakin ne za su yi azumi. Sai ya faɗa musu wannan misali ya ce, Ba wanda yakan yage ƙyalle daga sabuwar riga ya yi wa tsohuwar riga faci, in ya yi haka, zai yage sabuwar rigar, kuma facin daga sabuwar ba zai dace da tsohuwar rigar ba, kuma ba wanda yakan zuba sabon ruwan inabi a cikin tsofaffin salkuna, in ya yi haka, sabon ruwan inabi zai farfashe salkunan, ruwan inabin ya zube, salkunan kuma su lalace, a'a, sai dai a zuba sabon ruwan inabi a sababbin salkuna, kuma ba wanda yakan so shan sabon ruwan inabi bayan ya sha tsohon, don yakan ce, Ai, tsohon ya fi kyau.